ci gaba da wasan neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 da ake yi kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil ta lallasa colombia da ci biyu da daya inda dan wasan ta mai suna merinda ya fara jefa kwallo a ragar colombia cikin minti biyu da fara wasa yayin da minti 75 da wasan neymar dan wasan brazil na gaba ya jefa kwallon da brazil ta samu nasara na cin colombia biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta uruguay ta lallasa farga ne da ci hudu da babu venezuela kuwa sun tashi biyu da biyu da argentina yayin da netherlands suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da sweden switzerland kuwa ta samu nasara a kan portugal ne da ci biyu mai ban haushi yayin da belarus suka tashi babu ci tsakaninsu da faransa ƙungiyar kwallon kafa ta cyprus kuwa ta sha kashi a hannun belgium da ci uku da nema huta lafiya